na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirinmu na dare wanda kuma shine zango na uku a wannan rana da fatan awon da lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sannan sai shirin nan na kokon sam abin da zai biyo baya shine shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma muroyin masu saurare da zama na ƙarshe da fatan za ku kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kanunsu sheikh na'im qasim na hezbollah ce idan duniya za ta taro ba wanda zai iya kwace makaman gwagwarmaya sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kutsa cikin yankin kunai tsara na syria shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce iran da habasha suna bunƙasa alaƙoƙin su da tattalin arziki to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin sheikh na'im qasim na ƙungiyar hezbollah ta labanan ya ce idan duniya baki ɗaya za ta taru ba wanda zai iya kwace makaman gwagwarmaya babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta labanan hezbollah sheikh na'im qasim ya ce amurka ta kwana da sanin cewa za mu kare kanmu ko da sama da ƙasa za ta haɗe babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah sheikh na'im qasim ya kuma ƙara da cewa babu wanda ya isa ya ƙwace makaman hezbollah saboda kare manufofin isra'ila ko da kuwa duk duniya za ta shirinta yaƙi a kan labanan sheikh na'im qasim ya kuma ƙara da cewa ku saurara da kyau ku fahimta ƙasa da makami da rai abu ne guda ɗaya da suke cure a wuri ɗaya don haka duk wanda yake son ƙwace abu ɗaya to dukkanin waɗannan abubuwan guda uku yake son ƙwacewa sheikh na'im kasim ya kuma ce abin da ƙwace makamai yake nufi shine shafe samuwar mu, ba kuwa za mu bari hakan ta faru ba babban magatakarda kungiyar ta hezbollah ya ci gaba da cewa ba za mu taɓa yin ko gizau ba akan wannan matsayar domin wannan shi ne matsaya ta ɗaukaka ba kuma ba kuma buƙatuwa da shaida daga masu aikata laifuka da barna a doron ƙasa ko kuma daga waɗanda tarihinsu cike ke da haddasa fitina ko kuma waɗanda sanannun maɓarnata ne sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa idan kun kashe mu to jininmu da ya zuba a ƙasa zai tsoro hakanan kuma ya yi kira ga gwamnatin ƙasar labanan da ta dakatar da miƙa kai bori yana hawa da take yi wa abokan gaba sheikh na'im Qasim na ƙungiyar ta hezbollah ya ce abu ɗaya kawai da abokan gaba suke bukata shine labanan ta miƙa masu wuya ta zama a ƙarƙashin ikon isra'ila hakanan kuma ya ce idan ku labanan ta miƙa wuya to ta gama rushe ba domin ga siriya nan a gabanmu muna gani a matsayin kyakkyawan misali duk abin da yake faruwa a can ƙasar ta siriya yaudara ne to a can siriyan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kutsa cikin yankin tara motocin sojan haramtaccen ƙasar isra'ila goma ne suka kuda a cikin yankin tara na ƙasar siriya da safiyar yau asabar tare da kafa wasu wuraren bincike akan iyaka ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar siriya wato mirsad ta ce sojojin mamayar sun riƙa kutsawa cikin gidajen mutane a yankin suna yin bincike a ciki sai dai babu wani bayani akan ko sun kama mutanen da suka shiga cikin gidajen nasu ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasar siriya ta kuma ambaci yadda sojojin mamayar suka gabatar da mutane a yankin wato taimako na kayan agaji amma ba wanda ya karba a jiya juma'a ma dai sojojin mamayar na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kutsa cikin garuruwa da dama da suke a yankin da ake kira da na tsagaita wutar yakin ƙarshen yakin da aka yi tsakanin 'yan sahiyoniya da siriya a shekara ta 1976 motocin soja guda hudu ne suka shiga cikin ƙauyen barika da bairul ajam da suke a kusa da tsara ta tsakiya daga can kuma suka nausa zuwa tsara ta kudu haramtacciyar ƙasar isra'ila da tana yin kutse cikin ƙasar syria a duk lokacin da ta ga dama duk da cewa gwamnatin damascus mai cin ta bata wato bata gaba da ita bugu da ƙari ma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun rusa mafi yawancin makaman siriya na sama da ƙasa da kuma na ruwa bayan kifar da gwamnatin bashar asad a shekarar da ta gabata ta 2024 to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ƙungiyar nan ta m23 ta kwace iko da wani garin mai muhimmanci ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta demokuraɗiyyar congo m23 ta kwace iko da gari mai muhimmanci bayan rushewar batun zaman lafiya da ake yi a jiya juma'a ne dai ƙasar amurka ta zargi ƙasar rwanda da cewa ta keta jejjediyar sulhu da zaman lafiya da ta kulla da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tare da cewa abin da kigalin take yi shine jefa yankin cikin yaƙi makon da ya gabata ne dai aka kulle jejeniyar sulhu a tsakanin ƙasashen biyu wacce shugaban ƙasa amurka donald trump ya bayyana cewa ta tarihi ce tare da nuna fatan ganin an sami zaman lafiya a cikin wannan yankin wanda ya daɗe cikin faɗace-faɗace. sai dai a ranar larabar da ta gabata da yamma mayakan ƙungiyar ta m23 wacce da take goya wa baya da makamai da sojoji sun sanar da kama garin ubira wanda ɗaya ne daga cikin muhimman wuraren da suka rage a hannun sojojin gwamnatin ƙasar demokuraɗiyar congo a gabashin ƙasar dama dai tun a baya wasu ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya sun zargi kigali da cewa ita ce mai iko akan dukkanin hare-haren da 'yan tawayen suke kaiwa a gabashin demokuraɗiyar congo jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike waltz ya ce amurka ba ta ji daɗin abin da ya faru ba ko kaɗan domin ya rushe yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla su dai 'yan tawayen ba su cike yarjejeniyar zaman lafiya kai tsaye da aka kulla da amurka amma suna cikin tattaunawar da ake yi ta sulhu a ƙasar ƙatar. amurka da ta shiga cikin shirin zaman lafiyar dimokuraɗiyar congo ne domin ta sami damar ɗibar ma'adanan da allah ya cewa wannan ƙasa shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce iran da habasha suna bunƙasa alaƙoƙin siyasa da tattalin arziki shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakar kalibab wanda ya gana takwaransa na ƙasar habasha taksi chapo ya bayyana cewa kasashen biyu da suke da alaƙar diflomasiyya ta tsawon shekaru saba'in sun sha ta hanyoyin bunƙasa alaƙoƙinsu na tattalin arziki siyasa da al'adu hakanan kuma ya ce kasantuwar kasashen biyu mambobi na a cikin ƙungiyar brics yana ƙara danƙon alaƙa da take tsakaninsu bugu da ƙari kalibaf ya ce alaƙa ƙasashen biyu ta fuskokin siyasa tattalin arziki ta kai tsawon shekaru saba'in kuma an shata manufofin da ake son cimmawa a waɗannan fagage a na nashi gefen shugaban majalisar dokokin ƙasar habasha cin alaƙar iran da habasha ta kai shekaru saba'in kuma shekaru sittin da suka gabata sarkin ƙasarmu ya kawo ziyara iran a wannan lokacin kuma toga mai girma daga habasha ta zo ziyara iran ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirye-shiryenmu da su ne sharhin bayan labaru shirin nan na kokon saman duniyar mu a yau da kuma yi mu saurare wanda da haka muke ban kwana da ku a yi sauraro lafiya. thank you Barkan mu da warhaka da kuma sauka da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul Muslimin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar ikhwanul muslimin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan fadar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke kasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, a ɗaya dawar Larabawa da su ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul musulmi Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai takaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A karan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine ƙirƙiro wannan na'ura ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura game da kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau 12 ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan da sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar a ƙarƙashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su a kan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka baƙaƙen fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar rom ta gabas inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a ƙasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shine mafarin karshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma shine wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad shine kwamandan sojin iran wanda hekulos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗa an gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya galaba a kan daular iran masu rare ko kusan cewa shekaru 131 da suka gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashi ya rasu an haifi mirza habibullah rashi a shekara ta 1998 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilimomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashtahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al-asharaf na kasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na sa waɗanda suke birnin daga su kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari ba da suwar shak al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taba gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karbar fatoyin addini ba kuma bai taba karbar kudaden shari'a na homsi ba ya bar tara tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangare daban-daban na ilmomin addini musamman a bangaren fikihu da usul da kashe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal asharaf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitar wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi a kan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage hadda ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a bayan nan saɓani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefan mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafafen watsa labarun amurka suka rika bayanawa ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da shi ne domin ɓata sunan masu riƙe da mukamai amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada cikin tarkon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen ɗan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai dubu ɗari da saba'in biyu. mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoffenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa bata takaita akan espen ba ya rika suka na tanyahu da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abinda yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake tabo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi. shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kadar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan magana ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana ƙin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa ɗin da cewa kisan kiyashi ne haka nan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar 19 ga watan 8 na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da ƙaruwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasar amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine fada da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin Yahuda. to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda gana wadda ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gida amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasa sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani akan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonninku ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alhassan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai kodi a kimba jihar dukkanin masu sarawa ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na da malam samun haske ali bankula sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar maradi da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filingi a jamhuriyar nijar hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida abokina iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai giza Gezawa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida ka Malam Kabiru dan gulbi maradi da gaisuwa suwar fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maka kuma yana ganin jere na Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari dake birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi duk wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun da daga ta iya Hassan Barka ya kai ga alkasan Babali mai ina da kowa da kowa nagode Allah saka da alheri muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau juma'a shira da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari angon Fatima da ke garin Fatasko da Sani mai lange-lange a wuri da bawa abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin telwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na da karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usan mai dala gushiri nan gabasawa jihar da magana cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adatai akwai yakubu mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jakori akwai malam musa inda muka ba zan manta da malam muhammadu dan bare-bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsambirin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara-kara garin gosheri akwai kwamra ahmed zaduka kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya nan garin gosheri akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zikar tarayyar najeriya ba zama da kuma lauli luwe daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zama ta da malam habu wanda ke maradi ba zama ta da kuma daukacin masu kire da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga shanikaca suna na usman nadala oshari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gudu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gaishe gaishe da yan uwa mu da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dambare Bare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya dam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sile isuf madatai baba mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da wani fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni mancewa ba da sauran mambarori ga baki daya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai mu. agadas ina fatan kana lahiya lokacin sallar juma'a eh lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya da shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya da ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya da eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman gandar kai ma ina fatan kana lahiya da isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya da muhammadu dan bare ina fatan kai ma kana lahiya da kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk da kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina gaida lawali an nan gaya mai ina gaida da yaji ina fatan kana lafiya lodu inda kake Allah dai shi tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan ga Yamai sai anjima Sashen Hausa na gidan radiyon jihohoren Musulunci Tehran. Suna na mai magana samuna suke dan mutan limanci faɗin jihohoren Nijar. Shirik na ƙarshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka. Ina gaida Alhaji Sabiu Kalla Taransa da ke nan birnin Maradi Alhaji Mama MZ ina maka fata alheri. Domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, Muhammad Dan Bare Bari ina maka fata alheri. Iliya Mai Katiri Shahi da wata alheri zuwa gare ka Abdullahi Tela Yaro Mai gudun mutuncin Wani Yara dan Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi garin Kaya Dan Walo Alheri Allah kai muku dukkan ahalin gidanku alayhi murtala eh, anan amman tari ina muku fata da babban ya mai kabiru sule ina muku fata da yari mu ai eh, sai dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makaranta mal abba ina muku fata da yari murtala gini ina muku fata da yari adamu harka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka kun ce mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka bar likita waya samu mashi loli na gona mai furaji ta waya mai katifa kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadon kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi gaisuwa musamman zuwa gari kamar hassan barka amarin ka naga da iyalin gidanka baki dai alkasan babu lima an gaida ka aishat kwasayar da an gaida ki asuman mamman balak an gaida ka agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam aliban kwal birnin marada akwai hajar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji koro shina na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya Ais hajiya amina hajiya lela'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan sha bakwai akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yalu mai ganin mutunci mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini ke dangwami cikin kumundin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyaran mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai sunana abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma ga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka ibrahim gadon ana dan walau kwankwaron dam madadin ka ina gaishe da malam ibrahim shushan a nan garin kasabi ina mishi fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga malam kabiru sule nan birnin maradi eh kan malam kabiru sule isman nan birnin da magana ana mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga malam samun haske dan mutum limanci a nan unguwar limanci maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman bulas a can garin agar Pero me no a lo que alkhairi akwai Ilyas Kirizi na fada ra'ayin zuci a garin Agadas ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammad dan dari na group mazajen daga a nan ya mai Nijiyar fata alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan rinji alheri Allah ya kai maka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rinji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh zai ya cewa sa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar Juma'a dan gaishe-gaishe na sada zumunci yan uwa da amana arziki da farko dai suna na Muhammad Salisu Sani wanda ke kira Bashir Zuma, shugaba na masu kira da tsaron radio na Afirka Rishin Jihar da Magaram. E, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da kawa. Da farko ina gaida Malam Bashir Layin yan ko yansan Nitrozere ne masu kira da tsaron radio na Afirka Mamman Sandau da Cihanza, E, eh, Kabiru Sula Usman, Yusufu Madasai, Sanusi Madasai, Sulaiman Alhaji Buhari, Yalwa Hawala Gurgiyar Samira Nasu, Malima Amatalla, in Inwala, E, ina gaida Miji Sojan Madiya Sau, Siraji Letoro, Malam Basiru, Murtala Osisa, usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaba na afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma nan da magaram mai magana shugaban mamman wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar niger a assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurare na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana kai da eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokan ke gargaɗin rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru Sani isma wanda yake a garin da magara ina gaida isuma mai dala biyu shiri wanda yake nan garin da magara akwai isu madatte akwai samisi madatte akwai tasu unguwar tudu wanda yake nan garin da magara akwai mamman sani dauda waza wanda yake nan garin da magara akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magara akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara akwai mamman dan kwairo lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magara idan ni zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai akwai duka mambobi na masu kira da saurari da suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar Sifili sifili tara tara da uku, biyar tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.